muna cikin bayani akan abin da ya shafi masu yafiya a jiya sai lokaci mun hali ne wanda Allah maɗaukin sarki ya yabi waɗannan mutane masu ciyarwa cikin sauƙi da tsanani da masu haɗe hushi da masu yafiya ga mutane Allah ya ce yana sakamakon ƙarai ga masu kyautatawa Allah ka samu cikinsu to sannan kuma sai aka bi da cewa والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون آه مدوكين سركينا يبنشيوا والذين إذا فعلوا فاهشة Allah na yaban waɗanda sun suka aikatar da aiki na alfasha zamban ƙabihan kazina zunubi wanda an mai muni kamar zina Allah ya tsare mu au zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu bima dunahu ga abin da bai kai zina ba kal qiblata kamar sun ba da yin wannan zakarullaha sai su tuna Allah ai Idi idihi kacin Allah wastaghfaru li dhunubihim su nemi gafara ga zunubansu in sun aikata babba ko sun ka aikata ƙarami suna neman gafarar Allah ga laihukan da sun kai waman aila waman ya gafiru zunuba wa ka gafarar zunubai babu illallahu sai Allah domin babu wanda ka yahi ma laihin ɗin ba Allah ba walam sirru ba su nacewa yudimu ba su dogewa alama fa'alu bisa ga abin da sun ka aikata fil yanzu da kuma nan gaba wahun ya da alhali sun san annan lazi a tauhu da sun ka zo ma ma'asiya su ma Allah na bal aqalau suna cirewa an gaban ne indan tibahin gon halka wasu wa tabu sai su tuba ila rabbihim zuwa ga gajinsu waɗannan bayi su ma Allah na yaban su wanda in har aka samu kubcewa hali ya aikata laihi babba ba zai doge ba zai tuba ma Allah haka nan in yayi karamin laihi zai tuba ma Allah to waɗanga bayi Allah na yabon abi ne kuma su ne bayi na Allah na gari Allah ka sa mu cikin su wannan aya ta jida akan wani namiji mai sai da dabino rajulin tamar yana sai da dabino yana da dukani dukkani ne yana da ƙuriya sai wata mata ta zo sayan dabino ta tsaya tana dubin dabino bisa hanya sai ya ce mata kina niyyar ki sai dabino ne ta ce eh yace to abin da yake ciki nan bakin koha babu dabino mai kyau shiga ƙuriya can dabino mai kyau mata ta ba shi shawa lokacin da matar ta shiga wurin dibin bino to shi ko sai shiga tare da ita ya aikata tare da matan nan abinda kawai ilaji ɗaya bai ba amma duk inda jikinta yake ya shahi jikinta ya ba ta bino kyauta to lokacin da yake wannan bayan ya kare sai ya tuna Allah ya hana sai tuba ma Allah yana zuwa yana kai wannan magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam ayan nan najida wannan daraja sai sahabban manzon Allah mutum ya aikata laihi yanzu yanzu ya gane kuma an gafarta mishi kai in ka aikata laihi yau sai dai kai ta dunani in ka tuba ko an gafarta ko amshi tuba ko ba amsa ba haka dai za a tafiya dunkule الله قال tuban بم اولئك أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ula'ika wato waɗannan da ake magana a kansu jaza'uhum sakamakonsu magafiratun tuhin asiri Allah ka tuha muna asiri tuhin asiri nan komin rabin da ubangijinsu domin ka aikata ayyuka ka ƙare Allah ya ce duk abin da ka yi an ruhi an gafarta maka shi ake kira gafara shi a tuhin asiri a ruhi ma aibi kuma wajen natun da aljanna ta jarimin ta ta al'ankaru kura muna gudana ƙarƙashin wannan aljanna khalidi na fiya suna abin ƙaddara ba dawama cikin aljannat wanda ya shiga aljanna an kace zai dawama ciki ya shiga aljannat daɗi halun muƙaddara ai muƙaddiri na khulud fiha ana ƙaddara musu zama cikin aljanna to tuf ya za da in sun shige ta wa ni'ma madalla da ajrul amilin ladan masu aiki bi ta'ati da da'a hazal ajar wannan lada haza istijradu bi zikr akhlaqi as-siyada da ambaton ɗabi'u na shugabanci allati biha yartaqi al-insanu hmm. don da wannan mutum yake takawa ilan nasari zuwa ga samun nasara wal khala ya babban rabo fa idza salahat ri'asa in shugabanci yayi kyau sahalatil qiyada jayuwa sai ta yi sauki in kun ka ji an ce shugaban nan cikin mutane ne suna biye da abin su suna mai da'a to shugaban na kwarai amma in ka ji an ce ko na ce ba a yarda to ba na kwarai hake ba in shugabanci yayi kyau ya kyautatu to waɗanda ake shugabanta sai ya yi musu sauƙi su bi shugaban wasu ake kalimatul ataba sai kalmar mabiya ta haɗu wartafa al-mujtama haɗuwar al'umma ta ɗaga wanta sar ala adu samu gudunmuwa na agaji a kan makiyansu wa haza min jawahirin irshadi wa anfusihi wannan yana daga cikin jauhari kyautawa na shiryawa wa fusu da mahikawansa Allah ka ba mu ikon bai shugabanci na kwarai na'am قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ثم أقبى على إرشادات bi jaza'i man la yatamathalu bi bima umira bihi sannan Allah ya ta'aqibi akan irshadat shiryawa da sakamakon man la yamtasil bima umira bihi wato sakamakon wanda bai kama abin da an ka umurce shi da shi ba aw yaf'alu ko ya aikata ma nuhi anhu abin da an ka hana shi faqala kada kalat hakika ta shuɗe mazar ta shuɗe min qablikum gabaninku sunanun wato hanyoyi na wasu ƙungiyoyi da wa'ihun fil kufar wato wasu gabri gabri na jama'a na kafirai hu da sun ka saba ma awamir Allah umarnin ubangiji wa kazzabu sun an kare rasulahu manzannin su allazina ursilu wadanda an ka aiko ilaihim zuwa gare su mista bi imhalihim don ayi musu jinkiri suna ganin kamar ba a komi sun ma'uzu sana aka kama su fasiru ku ta ayyuhal mu'minu ya ku mu'minai walau bi tafakkur koda da yawon zuciya zuciya ka ta yawata cikin duniya fil ardi cikin ƙasa wanzuru ku dubi shin kaifa kana aqibatul mukazzimin a ƙarshen masu kareta manzanin Allah shin sun sha da dadi ku dubo masu kareta rusul manzanni ai akhiru amrin ƙarshen al'amarin su min al halaki na halaka wala takunu mislam kakku zama a wasu shi ta kazi bakin karetawa ko yusibukum ma sabon abin da ya same su zai same ku in mutum ya ga wani ya aiki mai muni bai sha da daɗi ba shi ya ce sai ya yawa da ya yi to abin da ya same zai same shi Allah karim ku ci gaba هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين هذا القرآن وانا القرآن bayanun linnati bayani ne ga mutane kullihim dukkanin su la yanfa'uhum lima yanfa'uhum ga abin da ke amfanin su wa yajlibu lahum nasara kuma yana jawo musu wato gudunmuwa ala aduna akan makiyansu hudan kuma shi wanga litahi wa shirya na min ad-dalalati gabanin bata wa mau'izatun wa'azina lil muttaqina tsoron Allah minhum daga cikin su saboda haka ashe kenan shi qur'ani karantarwa na wanda yake kuma yana bayanin komi da komi ga mutane babu abin da alqur'ani ya raga hmm. babu abin da ya rage qur'ani bai ambace shi ba sannan in kana bi shirya ka kai ga alqur'ani ka kai ga shirya in kan ka kauce to sannan na ka koma cikin bata Allah tsare mu ku ci gaba ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ثم رجع sannan ubangiji madaukakin sarki ya koma ila sardi irshadatil harbiya zuwa ga tsara shiri na yadda za a huskanci yaƙi faƙala ya ku al'umman musulmi Allah ce wala ta hinu ka koyi rauni su da ifu ka koyi rauni an kitalil kufari ga yakin kafirai wala ta hazanu kada ku samu damuwa alama asabukum bisa abin da ya sahi ku bi uhudin shan uhudu au gairihi ko wani ne minan amakin na wurare wa antumul alawna ku ne sama bil galaba da rinjaya alaihim akan su in kuntum mu'min in kun zama su imani hakan da gaskiya وجوابه دل عليه مجموع ما قبله جواب سا يا نوري دا أبن دا أقبان في قمسا عند الله يكي تيوا إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرص مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وتنن abin da ake son a nuna muna idan kai mai don Allah ka ji gajiya to wanda ba don Allah ya kai ba shi gajiya bai jinta kai mai don Allah in ka ga awa abin da kai kai da ya ishe ka to mai aikin banza zai ka kokari Allah gare mu in yamsakum qarhun ya ku jama'a na al'umman musulmi idan miyaku sun shahe ku yusufkun sun shahe ku bi ohun can udu augari ko waninsa bi fatahil qafi wa quri'a bi dhammiha jahadun wahala min jarhin na rauni wa nahi da mutare kama da shi in kuna jin ya ku sun shahe ku an ce ku juya ko ku ku koma hita kuna ganin saboda hannu ya kumbure fuska ta kumbure na an yi ma takobi na an yi ma mashi nan kibiya ta same ka ah, a bakar masal qauma ai ya shahi mutane kufaru kafirai qarhum miyaku misluhu iri ne bada ne can bada au gairi ko wani sa shin da an ka hito za ana uhud sun zo ko ba zo ba to don me na kuke cewa ku kuna da wata magana wa tilkal ayyam kuma Allah yake ce waɗancan kwanuka nudawuluha muna jujjuya ta nusarrufa muna jujjuya ta bayyana tsakanin mutane yawmal lufurqatin wa yawmal lu'ukhra wanga yini aba wadanga gobe kuma aba wadanga mista aka ba da dama ga waɗanda ba musulmi bane ya ta'izu domin musulmi su aktu kuma wale alam Allah don Allah ya san ilmin zuhuri sani na bayane allazina amanu wadan sun ka farfarta imani akala su sun ka tsalka kefi imani cikin imani su min gairin daga wasu kuma wa yattakaza minkum shuhada Allah ya ki shahidai cikin ku yukure mu ya gina masu bi shahada da abin da shahada wanda ya zo jihadi yaga an kai ga ma'araka sai ya ga wani musulmi ya kai ƙasa ya ɗora ganin mu da adda Allah yaya ake rinjaya mu har aka sha wani a'a wannan magana ɗaya ta ai wannan da aka kashe Allah ya girmama shi don ya samu shahada sai ka gane ya dawo gida kuma wallahu la yuhibbu zalimin Allah bai sakamakon kwarai ga azzalumai alkafirin kafirai wa ma yudawulu bihi duk abin da Allah ya juya da shi lahum gare su alal mu'min akan mu'minai ya dauki dama yabba kafirai suka samu nasara akan mu'minai inna ma huwa istidrajun wannan meme mena kama akwai da dawa li yu'aqabahum don Allah shi musu azaba fi akhirin amrin kashin al'amari duk abin da za a ayanta a ƙare nasara ga muminai take wallahi kahiri ko ya ga ya samu wata dama to muminai su da nasara Allah ka dawo da nasara gare mu kuma وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين الله يا هكا وليمحص الله دون الله يبتشي الذين آمنوا وأن سكي إيماني yudashshiruhum Allah ya tsalake su min zunubi ga laihuka bima asaban don abin da ya same su kuma Allah ya yi haka don wayan haƙa shahi alkafin da kafirai yusufu ya taibi nurin da hasken su wa shaukatuhum da ƙarfin su shay'an fa shay'an kadan kadan hmm. hatta la yakun lahum tasirun har yanzu ba su tasiri kuma fata dawulul ayyam wa kwanuka innama huwa li hikmatin <laughs> wannan ya faru na don hikima ya alamu Allah Allah shi ya santa antum la ta'lamuna ku santa ba wala tahzinu kakku damuwa lima yusibukum ga abin da ya same ku min zalika daga wannan bal huwa tamhizun tsalkakewa na da kun gare ku wa i'dadukum kuma da tanadin ku rilkiya da shugabanci saboda haka Allah ya muku haka in ya zama kullun kai adda nasara to wata rana ya an ka sai an ga wani kwanta kaina hmm. amma in ana yin ri a ga kun kai a komai a koma ganin kun yi ƙasa to za ku zabura saboda haka in ana samun haka sai shugabanci shi kau kuma أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم معنى أم إن بل ahasibtu yanzu kuna zaton an ta dakhulul jannata ku shiga aljanna walam ma ya'lamu Allah ma'ana lam ya'lamu Allah tun Allah bai san allazina jahadu an sun kai jihadi bi minkum cikin ku hmm. ilmu zuhuri ilimin bayan don Allah ya sani hmm. kuma wa ya'lamu sabirina Allah ya san masu hankuri fi shada'idi a cikin tsananci tsananci wani da an samu matsala to ba hukuma ganin ya gudu <laughs> amma wani da nasara da hazima wallahi yana nan tsaye to don Allah ya san haka sani na bayyana gura ma al'umma amma shi Allah ya sani to ci gaba ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون لوكا تند أكي ياك بدر kun san an hita yakin badar ba da niyyar yaki ba ɗayan biyu to sai an ka samu abin ya zama faɗa wanda kuma ya zama musulunci gata tun da rana har to wasu suna gida ba da su an ka sai ba da an ka dawo sai ka iska maji ƙarfi ya koma ya koma gihi ya ce kai Allah shi ta mana rana irin ta badar a gazarun taka masu guri sun yi guri masu haɗi sun faɗi to sai ga ƙura ta taho sai ga shi an samu hazima ga wasu to shi na Allah ya ce wala kuntum ai haƙiƙa kun zamo taman naunan mauta kuna gurin mutuwa fi hasu yi aini fil ne taman naunan mauta min ƙabli gabanin an talqahu ku hadu da shi haisu qultum bagiran da kuka ce laita lana yawman kai kai to gare mu da muna samun yini ka yau da kamar yinin badar lina lala don mu samu ma na lahu uku abinda shahidan badar sun ka samu mu ma mu samu irinta mutum da sai jihadi wani jihadin nan ko kashe shi ayi shi shahada hmm. Allah ya ce to bakar ra'aytu mu yanzu kan ga yakin nan Allah hakika kun gane ai sababu ku sababi ne bil harbi da yaki sababin mutuwa amma wa antum tanzurun kun koma gehe kallo dai kuka yi bu sara kuna masu tsokaci kuna kallo ta ta'ammalul hala kuna kula da hali kai fahiya a ka'ita fulm asartumur ru'ya don me kun ka zabi gani alal mulaqati akan haduwa wal wuquf don me kun ka zaɓi tsayi ne iqdali akan isa ko isa mana ga kahiran nan kwa kuna kuma ga kada makami ga hannu wanda ka cewa kai da dai irin ranar badar na dawowa wallahi mutai aidan mu kasan mutane yanzu sun kaji ana magana jihadin shehu usman sai kaji mutum ya ce kai inda dai muna nan da aidan da mu wallahi ko shina in ba tare an kai ba sai an dauki cikin daki <laughs> wa fil baiti dan kasa sai kaga ya cikin daki ya boye Allah tsare kai ci gaba wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in ma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ثم ربد قلوبهم بالله سنة الله يدور زكاتنسو دا الله الله يدور ɗaura zukatansu zukatansu ta yarda da Allah wa haza Allah ya riki tafsirahum tunanin su an kulli basharin ga dukkan mutum bi kauli wa ma Muhammadu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai zama ba illa rasulun sai manzo kar halat wanda ya shuɗe min qablihi gabani na rasulun manzanni wa samarra dinu addini ya doge wa huwa hayyu yana yana rayayansa li'annahu lillahi albaqi domin addini na Allah na wanda awansa ce so wagga aya ta jiɗa a ranar uhudu hmm. lokacin da musulmi sun yaƙin su ya kai amma kame yaƙi musulmi ya kare lokacin da annabi ya zo shirya mayaƙa ya sanya abdullahi bin jubairi shugaban mahalba wanda in ya halbi doki ko ina yake yana iya kai ga ijiya ta saboda kwarewa yace to ku tsaya nan ku tare muna nan daga kaf ku daga ko mun rinjaye ko an rinjaye mu domin an ka rinjaye ku ko ka gudu mutuwa da ta yace ku ce musu yake ya yace to Abdullahi bin Jubair ya tseda tashi rundunar an zo an haɗa ma'araka mubaraza ta ƙare an shigo wurin ana jihadi musulmi sun samu nasara sun fara kashin kahirai kashi har kafirai sun fara gudu har matansu an ce sun fara hawan dutse har zane na bugu jikin mace hacce ta bayyana sama da gudu sai musulmin ga da annan sai sun kace a mun kori makiya sun yadda ganima to ni muke ya kamata mu samu ma mu kwashi ganima ka kwashi ba da mu ba daga cikin wannan za su gurgusawa hadda mahalmanga Abdullahi ibn Jubair yace kakku daga ku tuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mu tsaya na mun yi nasara ko an jaye mu yace ka kote kai sai sun ka sai dauka in ta garima suna shagalce wurin ta garima sai su Khalid ibn Walid su kuma ke wayo bayan dutse kana cin ta ganima sai ka ji kanka ya kai kasa dan nan sai yaki musulmi sai kai nasarar da an ka samu sai ta koma har mutane sun ka waɗi an ka bar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Abdullahi bin kami'a ya huskanto annabi ya halbi manzon Allah ya rotsa mai goshi kwalkwali ya shiga cikin abin nan goshi manzon Allah ya karya mai haƙura lokacin da ya taso mai sai musabu ya gitta mai wanda shi a rike da tutar manzon Allah sai shi Abdullahi bin kariya sai ya kashe Makhabu lokacin da ya kashe abu sai ya kuruta ta bakin shaidan sai ya ce qataltu Muhammadan na kashe Muhammadu sai ga waɗanda adda munahici cikin zuciya da sauran suna cewa to ai ah, an kashe Muhammadu kan ai ku ku aika a kiran ku Abdullahi dan Ubayyu ku bashi hannun kwalla shi kai ku ga basu ran ku yi baya sai Anas bin Nadar yace in an kashe Muhammadu to ubangiji Muhammadu na nan Allahu Akbar yake sannan kuma shin wai miza za ku yi da rayuwa in har an kashe annabi Muhammadu bawan Allah nan ya shiga yana ta yaƙin kahira yana kashi kashi ɗaya shi kai har an haka shi to ana ta haka ana nan ana nan lokacin da tura ta kai ga bango mutane sun watsi annabi Muhammad na kira ilayya ibadullah ana rasulullah ku dawo ya ku bayan Allah ni ne manzon Allah wanda ya fara dawa sai na Abubakar shi ya fara gane inda manzon Allah yake da na Umar da sauran sahabbai sai an ka zo an ka zagaye manzon Allah wajen sahabi 30 to lokacin da su kahiran sun kaga kuma za a komai da taushi to sun hau sama suna ganin sun yi nasara abu su bayana sai tambaya yace amil qawmi muhammadun shi cikin mutanen akwai muhammadu sai annabi ce kakutan kamai haso uku ce cikin mutanen nan akwai abubakar annabi ce ku amsa mai kula da shi haso cikin mutane na akwai Umar dan Hadabi annabi ce ku tanka mai Allah haso to sai ya waiwaya shi Abu Sufyan ga mutane ne sai ce waɗanga duk an kashe su to sai na Umar nan na bai mallaki kai ne ba yace kai ƙarya yin Allah wallahi na nan masu ɓata mare kuma sai rake a ɓaci sayyidina Umar kenan ya adu wallah sai dai yace ila huban sai annabi ce ku ba amsa sai sun kace mi ga mu cewa sai ce Allahu a'la wa ajal sai ce lana uzza wala uzza lakum sai annabi ya ce ku bashi amsa suka ce me za mu cewa ya ce ku ce Allahu maulana wala maula lakum sai ce to kuna iske kasassun ku ai musu musula ban sa ai ba amma wallahi bai bata min rai ba to a halin nan ya jama'a annabin rahama sallallahu alaihi wasallama su dai abu sufyana dole sun ga yaƙi ya abin sun tafi akwai sauran magana can gaba mu zo ta kwan shin afa in mata Muhammadu ba sun ce an kashe muhammadu ba mm-hmm. to in shi muhammadu ya mutu au kudu ko an kashe shi wa khalla an kuma yayin finta gabarin ku kama khalla gairuhu kama yadda wanda wani ne sun ka yohinta mina rusul manzanni in kalarto sai ku jiwa ala aqabiku akan kafirci ku koma akan dugadugan ku akan kafirci raja'atun ku koma ila al-kufri wal jumlatu al-akhira mahallu istiwam al-inkari ai ma kana muhammadu ma'budan annabi muhammadu bai zan abin bauta ba fatarji'u balle ku koma wa inna ma ma'budukum Allah abin bauta ku Allah huwa hayyu la yamutu raye na bai mutuwa wa man yanqalib duk wanda ya jiwa ala aqibai akan dugadugansa falan ya durra Allah abai cuta Allah da komai wa inna ma ya durra yana cutar da kansa ne kawai wa sai shakirin Allah zai sakan ka masu godiya ga ni'ama hu ni'ima ta sabati da tabbata wa taimake su ala adu akan makiyansu Allah ka taimake mu akan na'am وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وذكر shi ma ti annal iqdam ala alqital la ti bil maut Allah ya ambata ga abin da yi lalle gabatuwa zuwa ga yaki ka kai gaba da gaba da kahiri bai zuwa da mutuwa wa mal mautu bi yadillahi mutuwa ga hannun Allah take jama'a mun gane wannan ko mutum ya kai nawa da bakin bindiga ga ka tsakiya an saka wallahi ba shi a mutuwa ba in Allah bai kaddare ka mutu ba ka mutuwa mutuwa ga hannun Allah take Allah zai kayyada hu bil ajali wanda yawa mutuwa kaidi da ajali fa qala wa ma kana li nafsin an tamuta bai samu garai ba ta mutu illa bi iznillahi sai da yarda Allah bi qada'i da hukuncin sa kitaban masdarun ay kataballahu zalika kitaban Allah ya rubuta wannan rubuta mu'ajjalan abin wa lokaci mu mu'akkatan la ya taqaddamu bai gabata wala ta akhau hmm. fala yajuzu al-ihzamu ana cikin yaƙi da kafin rai to ba shi halatta ka roshe ka karya yaƙi bai halatta haka nan liman yuminu da duk wanda ya imani da hazar kitabi da wannan littafi wa 'yan yanbaghi ya kamata an takuna niyatul mu'min niyyar mu'mini ta zamo lima yabqa ga abin da ke wanzuwa min sawabil akhirati lalla da lahira wala ya ta'akharu an kashi jinkiri akai li hifzi ma la yamkinu lahu hifzuhu don tsare abinda bai koyuwa ya tsare shi mutum na iya hana shi mutu to in ka baro yaƙi ka dawo don ka mutu wata rana sai mutu sai iske ka arha ta ɗauke ka wa idza jaa ajaluhu in ajalin dan adam yazo yafna zai kari la mahala ba makawa wa isaru ma yabna zabi abin da ke karewa alama ya bukata saka abin da ke wanzuwa laysa min al-azmi bi cikin himma wa ma zalika tare da haka wa man yuridu wanda ya bi amali da aikin sawaba duniya sakamakon duniya ai jaza'uhu sakamako ne min ha daga duniya nu'tihi muna bashi min ha daga duniya kuma ko shi ma ku tuma lahu abinda an karaba an ka bashi duk wanda kai kokari harkar duniya abinda an ka riga an ka yanka ma wallahi ba kauce shi shi na za ka samu duk wahalar za ka yi walakin la hazza lahu fil akhirati sai dai kuma alkiyama bai da rabo wa man yurid thawab akhirah wanda ya niyya da aikin samu sakamakon lahira da amali da aikin sa wa fi sabilillah yayi jihadi don Allah nu'tihi min hamuna bashi daga sakamakon lahira min thawabid dunya mu sakamakon duniya wa namhinahu iyaha kuma mai baiwa da ita mata yatamatta'u biha ijadi ita kaga ni kamar wani sa akhirati kuma lahira mu bashi kuma wasa najis saki da sa sakan ka masu godiya aina udihi muna bashi aizan kuma jaza'u sakamakon sa allazi jahada wanda ya kokari da ajal hidon shi inda ma ya burzu ma shakin lokacin da ya bayyana tare masu godiya li ni'mal ga ni'mar Allah wa najzihi thawabahu muna sakan ka mai sakamakon sa ma'ahunta da su وهذا مثل قوله تعالى ومنهم من من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلا أن ذلك في الدعاء سيدي وانا أشكين الدعاء بالقول وهذا في العمل بالنية أي كدنية وفي الحديث لا تكن حديث من زون الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات دكان أيوكا سنة تيا تاريخ أبوالي دنيا abinda duk kai niyya ga aikin da ka samu gaba shi Allah zai karba aikin ka bai da wani tasiri wurin Allah sai abin abinda ka zuciya Allah kallo wa inna ma kulli imri'in ma nawa lalle kowane mutum abinda ya niyyata shine nashi wa man kana hijratu ila Allah wa rasuli wanda ya tahi daga Makka ya hijira zuwa Madina amma ya hijira ga don Allah don manzon Allah hijratu ila Allah wa rasuli sakamakon hijira tai tana zuwa ga Allah da sakamakon biyan manzon Allah a baki ladan wannan hijira wa man kana hijratu li dunya amma wanda hijira tai duniya ta kake mai nan shi yasa ta ya koma Madina ko zai samu nasiba da ke samunta a imra'atin ko koma ce wadda nan ya sota bai samu ba ta koma Madina ya ga a ta zan afa hmm. bare ta ce samu kiwa da ke ko hijira tu ila ma hajar ilai hijira ta ta dingina zuwa ga abin da hijira akai in ya samu ya ya zama in bai samu ba an yi banza du subhanallah kai dan adam niyya babban makami ta cikin aiki rahu shekani bukhari da muslim da tiba wannan na hadisi guda bi surata wannan hadisi o oh, o oh, Allah ka ganar da muwa hadisin nan malamai sun ce yana da babi wajen saba'in akan abin da ya kunsa wato in ka dubi mutane ka dubi ayyukan mutane in ka dubi niyoyinsu to wallahi wani aiki ne ya ya gama ya gama faduwa birkici Allah sauƙaƙa ci gaba وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين to har yau magana ana yanta akan waɗanda sun ka samu gwabcewa ga yakin uhudu sun marji abina ustiyaku ila rabbil qulubi billahi sannan gargadan magana ya koma zuwa ga kullu zukata zuwa ga Allah wa naz'i da tanti sakatiha amintuwarta amma su ga wanda ba Allah ba fa qala ta'ala ke cewa an kashe Muhammadu sa ta hasu juya Allah ya ce wa ka'ayyin da yawa kam da yawa min nabiyin ba annabi qatala yaki mamniyul lil fa'il wa qur'a qutila amma katala ya yi shahara kuma yawa sun yi kallon wannan lil maf'ul qutila ke lil maf'ul fa'ilu aw na'ibul fa'il dalilu qatala ma'ahu ya yaki tare da shi khabaru mubtara'uhu biyuna jama'a ai yuna malamai masana Allah ya koma rabbani ulama Ai ay na masu bauta da rabbihim wakila ga wani tafsiri an ce jama'atun jama'a wato rubiyu da kenan jama'a kenan wa rubi mansubun ila ribati wa hiya jama'atun lil mubalaga kasirun mai yawa majmu'un mai yawa kasiratun mai yawa amma da sun kai yaki tare da ba annabi nan an kashe jama'a da yawa amma qira'a qutila an kashe ba annabi amma fa ma wahalu ba su yi rauni ba jibinu ba su yi tsoro ba sun kace su koma su yi turugumi kahirai lima asaban don abin da ya same su fi sabilillah don dan kalmar ubangiji min al-jarahi na raununuka wa qatala anbiya da kace annabawan su wa ashabin da mutanen su wa ma abu ba su rauni ba an al-jihadi gabanin jihadi wa mastakanu ba su kankan da kai ga makiya ba khada'u ba su kankan da kai da addu'a ga makiyansu ba wa najahu sun samu rabbanta bi an ja'ahum nasr nasara ta zo musu bi ma sabaru don abin da sun kai hankuli wallahu yuhibbu sabirin Allah na son masu hakuri alal bala'i akan bala'i ayyusibun Allah na ba su lada da wannan an kace an samo riwaya hadisi daga Hassan ba a taba samun wani ba annabi an kashe shi cikin yaƙi ba domin duk ba annabin da Allah ya ce mashi yaƙi to ba kashe cikin yaƙi sai dai waɗanda aka kashe ba gehen yaƙi ba kuma an yi wagga magana domin magana ana yin ta akan aibanta waɗanda sun kai tazanduli sun karaurawa ranar uhudu kisa an ka zo da wannan Allah ka ba mu ikon tsayawa ga gaskiya wa ma kana ma kana qawluhum illa an قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وما كان قولهم زنشانسو بي قولهم زنشانسو بي زموبا عند قتل النبي يقول كشب عن نبنسو ما أثباتين تارك ثبتسو وصبرهم ده هنقولنسو illa an ƙalu sai kawai suka ce rabbana ya ubangiji azfir lana Allah ka gafarta gare mu zulumana lai hukam wa israfana Allah ka yahe muna faifaye wa mutajawizun alhaddi tsallaka wa mu iyaka fi amrina a cikin al'amarin mu izanan bi anna ma asabahum lay da su ifi ilhi sanarwa cewa abin da ya same su don muna aikin suna wa hadaman da karyawa li anfusihim kansu sun wa kansu zalunci wa sabbida qadamana Allah ka tabbatar da dugadugan mu bil da qari alal jihad wansurna Allah ka taimake mu ka agaje alal akan mutane kafirin da kafirai da suka yi wannan suka koma ga Allah ni akai فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين فآتاهم Allah ya basu. sawabar duniya sakamakon duniya annasar shine nasara wal ganimata da ganima kuma ban da wannan wa husuna da kyaukyawan sawabil da sakamakon lahira ai aljannatu aljanna Allah ka ba mu aljanna wa husnuhu at-tafaddul alkhair fawqa al-istihqaq sama abin da ka cancanta wallahu yubul muqtin Allah na sakamakon kore ga masu kyauta aiki allazina yaf'aluna mithla haula masu aiki irin waɗanda Allah ta mu cikin su na'am صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين ولمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه كما إذا أتابع أنا سوران ونن كراتوني a babban masallacin jima'a na tsohon mayanka da ke garin birnin kebe na kungiyar jama'atu isal ta bida wai kamusu sunna asasawa a almakon a shek ismail idris bin zakariya allah ya shi da rahama kuma ana sauraro nan karatu ne daga bakin a shek abdulrahman isa jiga shugaban majalisar malamai na jihar kebbi tare da alhafiz a abdulrahman ahmad hussaini jos allah ya saka musu da alkhairi a yau mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam da allah muna son alaramma ya muna kaset na addu'a kuma da larabci sannan kuma muna son ya ba mu labari kai ba mu ainihin tarihin rayuwarsa ya ce za a yi sai nan gaba nan gaba kamin a gaba karatu za a yi Allah su insha Allah ah, sai mai tambaya na gaba yace Allah gafarta malam ina son in san wannan matsala shin a addinance take ko ko al'ada ce ta Hausawa na'am wato mutum ne kamar da aka saba mutum yake iya bada kiwon dabbobi ga wani dan uwansa amma baya bada abin ciyarwa sai dai su yarjejeniya idan bisashen nan suka haihu sai su raba 'ya'ya yace to wannan addinance abin nan akwai dalilin yin haka ko kuma al'adar hausawa ce idan aka ba shi wanda zai anshi kiyo ya anshi kiyo ga wanda adda dabbobi suka yi ka'idar wadda za a yi yarda shi ma ya yarda to matsayi ne kamar wanda an ka ba ra'asul mali na dukiya domin shi karar da ita shi shi samu shi shi samu in kuma abin ya halaka ba da ganganci ba ya zan sun hasara gaba ɗaya eh, don haka akwai irin wannan bayanai gun malamai kuma rubuce sai da abinda ba a yi ba za a yi shi da a yi shi akan rushe ba ya zan akwai jahilci ciki eh. misali yadda aka yi kasan nan a ce an ba da akwai ya kiyo wanda adda akuya da ya bashi da mai kiyo shi mai kiyo in ta haihu mai kiyo ya ɗauka shi kuma ta koma haihuwa wancan ya ɗauka ni sani na haka san suna yi to haka bai halatta amma yana halatta a ba mai kiyo akuya ta yi kiyo ko a ba mai kiyo akuya shi kiyo in ta haihida to shi mai akuya yana da nisfi mai kiwo na da nisfi yana da rabi wanga yana da rabi ko mai akuya na da sulusani mai kiwo na da sulusi ma'ana yana da ɗaya cikin yana da biyu cikin uku mai kiwo na da ɗaya cikin biyu in akwai kuma ta zan juya ba ta haihu ba in mace ta ta zan juya ba ta haihu ba to in aka kai ta kasuwa an ka sayar shi mai kiwo ya yarda shi kuma wayan ga ya yarda abinda an ka samu a raba shi kamar an yi sana'a in kuma zan tana haihuwa in ta ta tawaye wanga da guda wanga da guda matukar kima su ta zan daidai ga daiwar son haƙulla domin a ƙa'ida ko kira ba wadda aka yi ta kasuwanci to yana yau a ƙulla kai mai kuɗi da kabba mai sana'a ya amsa ya zo ya kasuwanci abinda an ka samu a kasa dukai da rabi shi da rabi ko a kasa uku kai da kashi biyu kai mai kuɗi shi ɗan sana'a da kashi guda ko a kasa uku ɗan sana'a da kashi biyu kai mai kuɗi da kashi guda ya halatta ko kuma duk abin da ya sau ya sesuwa duk riba da ya ci kai mai kuɗi bai baka ko ɗari shi a da riba illa ya kaya gwada ma kuɗin ka nan zai koma koma sau kaya in ya zo kuma ya sayar ko duk riba da ya ci ba ba ko to kai mai kuɗi ne a fa'idarka abinda a fa'idarka duniya ta ji cewa wani yaron kana ya halatta kuma yana halatta shi mai kuɗin ya ba yaro kuɗin shi kasuwanci ya taya sau in an kasi duk abin da a riba banda abin da ya ci wurin sau kaya duk abin da a riba gaba ɗaya mai gida ya amshi rasul mal na nan yi eh, to a koma kasuwanci shi mai sana'a bai da ko ɗari ciki mai gida mai kuɗi shi ada sana'a duka shi ada riba duka sun kulla haka ya yarda to shi komi a fa'ida ta ciki duniya ta ji cewa mai gidan kana an yarda da wannan to kan mu ce muku lokaci bismillah ka ta malam insha Allah nan ma kawo a ƙarshen tambayoyi amma dai na san insha Allah mahadara ranar lahadi ina cin wannan bayanan yana <laughs> don haka kada mutum ya yi ba a wannan ah. mahadara da shi ba insha Allah ranar lahadi karfe goma za a cikakken bayani game da matsalan kasuwanci a musulunci Allah ya saka malam da alkhairi akwai masu neman addu'a kuma akwai wani bawan Allah wanda da yana garaye da muna nan tare da shi shine manajan Kebhom 7 Alhaji Abubakar Abdullahi zo girma Allah ya ji kansa da sauran ainihin muda suka gabata eh akwai wani ne alhaji dan jima da mushi ma bai zai sannan akwai dipti darakta shi ma ya kai yaro su asibiti yana nema addu'a da dai sauran bayin Allah da dama suna nema addu'a da su ba marafa da su ba marafa shi ma a sashe na asibiti Allah shi Allah ya ba shi lafiya amin hmm. sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمد المجيد الله غافر تامنا الله غافر تام إيام الله غافر تام مالمامو Allah ka ji kansu mu ji kudi Sheikh Usman bin Fodwe da ɗan uwan Samala Abdullahi Gombe da Samala na Gimbana dan Muhammad Bello da ke gugur man daga sunna a wannan ƙasa Allah ka yi musu rahama Allah ka da zuriyarsu albarka ya Allah ubangiji ka ji kanmu a wannan kungiya a Sheikh Ismail Ibn Zakariya Allah ka yafe masa ka ji kan babban malamin sana tafsir a Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Allah ka yi musu rahama da dukkan wanda suka ba da goyon baya wajen yada sunna a wannan kasa suka koma gare ka ciki akwai shugabanni da iyayen kungiya da yan agaji da ko ahli sunna da mashirin musulmai wanda suka rasu tsohuwar fushewa da sabuwar fushewa ta maza da ta mata manya da ƙanana Allah ka yi musu rahama Allah ka sa kaburbuwan sa zan dausaye na gidan aljanna ya Allah ubangiji su ban jagoran wannan kungiya a halin yanzu a Sheikh Muhammad Sani Hajingir Allah ka masa gudumawa ka taimaki babban mataimakin sa na haɗaɗɗiyar wannan kungiya a Sheikh Muhammad Yusuf Sambo daga cikin Allah ka masa gudumawa ka taimaki sa'i na ƙasa a Sheikh Sirasan Jingir dukkan malama da malam ya tura su dan tafsiri cikin wannan ƙasa da wajen wannan ƙasa Allah ka masa gudumawa cikin su akwai shi wannan babban malami na mu daga cikin yan majalisun malamai na koli baki daya kuma babban jagora na wannan jiha bangaren wato majalisar malamai Allah ka saka maran da alkhairi Allah ka raya gidansa Allah ka ji kan mahaifansa Allah ka yi ma iyalansa albarka tare da namu baki daya ya Allah ya ubangiji mataimakansa a wannan fage bangaren wato gudanarwa da ainihin daraktan yan agaji da dukkan yan majalisun su Allah ka saka musu alkhairi iyayen kungiya Allah ka musu gudumawa ya Allah Ubangiji ka da suke halartuwa wajen wannan tasiri a matakai daban-daban akwai ma'aikatan gwamnati da iyayen ƙasa da waɗanda suke manoma da makiyaya da manya-manyan 'yan kasuwa wato da 'yan siyasa da ma 'yan makaranta a matakai daban-daban muna fata Allah ka ɗaga darajar kowa a cikin mu wanda suke ba da haɗin kai ganin wannan tafsiri ya gudana cikin nasara Allah ka fi mu sanin kowa wani da dukiyarsa wani da iliminsa wani da matsayinsa Allah ka saka ma kowa da alkhairi cikin mun nan ma akwai jami'an tsaro fanni daban-daban bangaren sojoji da bangaren yan sanda da sauransu Allah ka fi mu sanin su Allah ka daga darajoyin Allah ka biya musu bukatotin na alkhairi matasa da suke karatu manya da ƙanana a matakai daban-daban ɓangaren addini da ɓangaren boko Allah ya sawa su albarka wanda suka rubuta jarabawa Allah ka sa sakamako mai kyawu ya bayyana ya Allah ubangiji muna roƙonka wanda aka rubuto na neman addu'o'i game da marasa lafiya Allah ka warkar da su ciki akwai marafa Allah ka warkar da shi da wanda aka ambata da wanda ba ambata ba wasu ma suna kwakwance asibitoci jiya muka tafi da yarakcin agaji da naziru muka je duba su Allah ka warkar da su ya Allah ubangiji wanda suke kwance a gidaje marasa lafiya Allah ka warkar da su wasu ma suna yawo da cuta a jikin su musulmai Allah ka warkar da su allahumma اللهم رب الناس مذهب البأس أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يقادر سقما wannan jiha ta kebe Allah ka kara mata albarka jagoranci a matsayi na gwamnati tun da kan mai girma gwamna da 'yan majalisun su dukkan mataimaka Allah ka masu gudumawa ka ɗaura su a kan daidai Allah ka ƙara ba su ikon jagoranta wannan jiha bisa adalci ya Allah ubangiji wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka sa mata albarka Allah ka ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali zaɓuka na zuwa Allah ka ɗora mana musulmi jagorance mu a wannan ƙasa Allah ka ɗora mana musulmi jagorance mu a wannan ƙasa Allah duk munafukan da za su yi cikin hula akan wannan matsala Allah ka rubuce su Allah ka rubuce su Allah ka dora mana mutanen kirki ya Allah ubangiji dukkan kasashe na musulunci Allah ka zanar da su lafiya ya Allah ubangiji ka tsare birnin maka da Madina sarki Abdullah ayyukan da yake a harami Allah ka masa gudumawa da mataimakansa ya Allah ubangiji ka dauki tafan musulunci Allah ka rubuce kafirci da kafirai ya Allah ubangiji wannan wata albarka da alkhairi da rahaman da ke ciki Allah ka sada mu gare shi Allah ka samu cin bayan ka wanda zaka yantar Allah ka samu yuda ce da madaidaicin kadari Allah ka amsa mana addu'o'in mu karɓi ibadodin mu kowa a cikin mu anan Allah ka fi mu sanin abin da yake nema a wurin ka na biyan bukata Allah ka biya ma kowa bukatan su na alkhairi ku karanta al-shara kafa daya بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنت وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواهد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار الناس النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين